Wannan ya samu ne bayan da kwamitin da babban alkaliyar ƙasar Jesse Sophia Akufu ta kafa a bisa amfani da doka mai lamba 146 shafi na hudu a kundin tsarin mulkin ƙasar don bincika koket da wasu ɗiyan gane sun kai akan mutanen guda uku. Kwamitin ya ba da shawarar sauke su saboda halayya da sun ka nuna da rashin iya aiki ta amfani da wannan doka. Daga cikin karar da aka yi a kansu akwai yin amfani da kuɗi sidin miliyan uku da ɗigo tara wurin ƙawata ofis da amsar mota samfalin Land Cruiser daga gwamnatin John Mahama har yau da yin amfani da dala miliyan goma sha hudu yayin da aka nemi su yi amfani da dala miliyan bakwai da ɗigo biyar. Wani jawabi daga ministan labarai labarai Mustapha Abdulhamid a jiya Alhamis ya ce shugaban ya umarci mutanen guda uku su miƙa duk abin da ke su ga daraktan albarkatun mutane na hukumar yayin da yake gode musu game da hidimar da sun kai wa ƙasar. Babban jam'iyyar adawa NDC ba da wata wata ba ta kira wani taron manema labarai don bayyana rashin amincewarsu ga sallaman mutanen uku suna faɗan cewar wani shiri ne da zai sa a samu yin satar zaɓe. If you don't have any plans to rig the elections, you would not be doing all these things that you are doing. Tomorrow, in ba ku da wani shirin sata zaɓe ba za ku yi abin da kuke yin gaba. Gobe za a nuna kushin mutane akan mu. ya ƙara da cewa Mu da sauran jam'iyyun hadawa za mu haɗu gobe domin sanin diddikin abin da za mu yi a kan lamarin nan. Yayin da muke jiran yin wannan taro, mun bukaci a bayyana mana dalilan da suka sa aka sallami maga kujerar hukumar da mukaddasanta guda biyu daga ofis. Na dai tuntuɓe Irbad Ibrahim masani akan shanin siyasar duniya a kan lamarin ya kuma yi min bayani game da inda wannan mataki na gwamnati zai iya kai ƙasa. Kasan kotun Ghana ko judiciary mu muna da imani cewa suna aiki kan da ya kamata. Nukan lose election ma kana zuwa kotu amma ce wai za a samu tangarda a jefi juna ko a jima juna ciwo. Lokunta da yawa kasan Ghana ba mu samu haka. Intellectual discussion ne za a samu. amma abin da zan gaya ma shi ne matakin da aka daukan ga komawa baya zai yi biya so shi da mun roka mu da muke fashin baki yau da kullum hmm. ko da ma an zabi wani mutum daban ya zama electoral commissioner hmm. ya kamata a samu dace across political party lines jami'an siyasa duka a zauna amma samun wannan dace shi kuma zai yi wuya. Abokan adawa sun sha alwashi za su yi zanga-zanga yau Juma'a in Allah ya yadda! Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.